أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة شعبه قوة رمضان hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da makka zuwa madina shekara bakwai wanda ya daidai da sha bakwai ga watan shidda miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara 2016 muna a wannan masallaci na jimu'a na aliyu magatakarda domin ci gaba da sauraren tafsirin alkur'ani wanda malaminmu malam ahmad umar helele ke jagorantar mu yayin da alaramma husaini yahaya ke jan baki muna aya ta saba'in da uku a cikin biya utawili na saba'in da ɗaiko a cikin biya utawili na malam abdullahi gondo rahimahullahu muna hata allah maɗaukakin sarki yawa malam jagora shi ba shi nasara mu kuma abinda za a karantar da mu Allah ya azzita mu ganewa akarmakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين an tas'aluhum kharja Allah ce ko ka tambaye su wata jinga ne halan haraji ka dora musu bale su ce wannan qur'anin yayi tsada ba ma karba ai ba za a tuhumci mutum ba sai in ya ce a bashi kuɗi to tunda baka ce a bada kuɗi ba baka roƙi kowa jinga ba ni kuma ya kawo tuhuma ai ajaran alama ji ita hun bihi ka tambaye su jinga ga abin da ka zo musu da shi a fa haraju rabbika khairu jingar ka ita ce tafi ai ajaru huwa sawabu jingar da zai baka da lada sai auris buhu ko ko arzikin da zai baka hairun yahi lisa atihi saboda lilwan nashi arziki wa dawamihi da kuma dawama wal haraju bil qasari an karanta da qasari haraju fil awwal ga na farko am tasaluhum harja wal maddi an karanta da madda hissani ga na fa haraju can ba a ce a harjo ba an yi mata ma'ana an sa alif tsakanin ra'u da jini can kuma ga na farko babu madda babu alif tsakanin lil jamhuri ga kira'an mafi yawan makaranta Wani kasari kuma an karanta da kasari gare su duk su biyu babu mai madda am tas'aluhum harajan fa harjo rabbika hayy Limni amirin haka ibn amirin ya karanta wabi bi maddihima kuma an karanta da madda su su biyu am tas'aluhum harajan fa haraju rabbika shi kuma da hamza ta wanke kisa'i hamza da kisa'i su suka karanta da madda da dole lugata ne duk dai biyu ne fil ajari da lada janga ake nufi da haraj aw il haraju ko kuma min al haraju al jubul jubuli wanda ake yawa ga kasa a bai kayan lokaci zuwa lokaci shi a haraju ko kuma haraju jubuli wanda za a janga da kai in ka yi aiki kaza za a baka kaza jubuli yana da bambanci da ajar janga ita ijara a ce jinanin gaba hudurin ba zan baka kaza to ko guda ka yi kasa kana da fata na janga amma an ce jinanin rijiya wurin ba to da baka cimma ruwa ba duk baka da komai to shi ake ce ma jubuli abinda aka ce za a baka kaza in kayi ka Ba ka da komai sai ka yi amma ita ijara in kai rabin ta kana da rabin kuɗi in kai sulusin ta kana da sulusin kuɗi in kai rubu'in ta kana da rubu'in kuɗi ga jibuli ka da komai sai ka cimma abin nan da shi aka yi to ne ce harju in babu madda jibuli haraju da madda shi kuma kun san haraji ai ya kusa komawa Hausa abinda aka azama mutane na lariba su bayar shekara shekara na zaman kasa Allani ta al'adu da za a buga a kan zaman kasa ce a baya galiban fahimtar ja na aka kai amfani da shi wa am shi ko am dangane cewa am tas'aluhum qasimun abokin kaso na da kaulihi na cewa sai am na bihi jinna ko ko suna cewa mahaukaci ya shi aka so guda am tas'aluhum harja ko jinga ka tambaye shi abokin kashi Gwama wa ma bainahuma abinda a tsakanin su jumlolin nan da suka gitta itiradin gittawa suka yi burhanan don suka fa dalili ala annahu munazzahun da cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsarkaka ne anil jununi daga hauka bal bari magana hauka ma ja'ahum bihi abin nan da ya zo musu da shi huwal haqqul Shi ne gaskiya mai haske mahi haske dan yayi tabbiri qala al-busairi ya ce hi tafsirihi cikin tafsirin shi yuhazu minhu adamu hurmati ahad al-ujra ta ta'lim wannan aya ana iya riƙowa gare ta cewa ba haram ba ne ka biya jinga a karanta shi don cewar da ya yi jinga ubangijin ka tahi wato kenan hi na ɗai ta yi amma ba illa ba ne ka amshi jinga ga karantar da ɗan makaranta zan karantar da kai amma duk wata kaza za ka ko kullum ka taho da kaza ko duk sati ka ba da kaza ko duk darasi kaza ko ko in ka iya gaba ɗai ka ƙara littafi ka za ka ya halalta sai dai bari a samu lada ga Allah shi yahi ta wannan aya za a riko cewa akwai halaccin amsar janga a akan karantarwa da anna zahirar ayati don zahirin aya ya gwada anna zalika marjuhun gairu muharram bari Allah shi bai aka dai shi ya hirinja amma ba haramta amsa an kai ba saboda hayrun da nan da ce ya yi wa huwa hayrun raziqin Allah shi ne mahicin masu arzikawa abinda mutane za su ba ai ba komai bane ablalu man a ajara Allah shi ya fi wanda zai bada jinga taqrirun wannan tabbatarwa ne da ta harajihi ga cewa na shi jinga ashe ya fi zama alkhairi saboda shine mahicin masu azumta wa innaka latad'uhum ila siratin wallahi kana kiran su ne ila siratin mustaqimin zuwa ga bai madaidaici a to kaga ya kawo mu akadatul lafiya har guda biyu saboda waɗanda aka magana da su masu musu idan ana magana da wanda ka musu to akwai buƙatar a yi take in ma ta kai ga rantsuwa a ranci to ga inna ga lamu ana ƙarfafa suna da inna ana ƙarfafa ili da lamu to ga shi sun wa innaka lalle kai latada ohun wallahi kana kiran su ne ila siratin mustaqim zuwa gobe da madaici da babu ta'kidi inda ba muso suka yi ba sai a ce an anta tad'u ila siratin anta tad'u kai kana kira sai ce innaka lalle tabban kai latad'u wallahi kana kiran su ne ila siratin mustaqim zuwa gobe da madaici dinin islam addinin musulunci tashhadu al-uqul as-salimatu ala istiqamatihi kuma duk hankula waɗanda a waɗanda ba su da ciwon hasada ba su da ciwon kafirci ba su da munafuci to suna shaida da cewa lalle wannan littafin da kuma wannan hanyar da littafin ta kiran su zuwa gare ta lalle daidaitar ta ta lata waje fihi su karkacewa ce idan ka ga musu to ba ukulus salima ba hankulan ba tserari ba ne suna da rashin lafiya wa innal ladina la yu'minuna bil kuma lalle waɗannan da ba su imani da lahira lana ke buna lalle tabban su masu karkacewa ne an sirati daga hanya asawi da ya tsada an akkada cewa akan gaskiya kaka kiran su an akkada cewa su akan ata su kowane da takidi hadu lalle tabban wallahi zuwa ga gaskiya na kaka kiran su lalle tabban waɗannan ba mu gane ba wallahi sun karkace da hali fa inna hawfa al-akhirah lalle tsoron lahira a qawal bawadis shi an mahi ƙarshen abin da zai motsar da mutum ala ɗalibin haƙƙi ga neman gaskiya wasu duki ɗariƙihi da kuma bin hanyar gaskiya wa man lam yu'min biha duk wanda bai imani da lahira ba la uku ba ya bin gaskiya wani za don haka na aka zuwa muke kama su billar ra'i da cuta la'allahum yatalarrafuna ko za su dawo su an Allah kai su tuba ولو رحمناهم وكشفنا imani to sai a tsoratar da shi duniya da ya sani cewa ne yan gada kai ina ji ma tsoron talauci dan irin abin gana jawo talauci sai haka ta ya ne don talauci ya sani shi shi kan tsoro bai san lahira to shine ko kuma ka ce rashin lahiya ai malaman wani suna haka ce wanda ka kaza shi na kama talaka wanda haka za shi na kaza sa kaza na gadar da talauci sai dai mutane su yi ta gudu don aibin talauci sun sani ba san wuta ba don ilimin da suke da shi ba na yaqini ba Allah ce ai lauta alamuna ilmal yaqin la wa al inda sanin ku ne yaqini na da wanda zai sabo zai ga wuta zai fada ta ba da ilimin akwai dan abubuwa ciki sai a gama da tsoratar da su lahira shi da Allah ce abin da yasa tun da ba su tsoron lahira muna kama su da cuta ta rashin lahiya ko za su dawo su kankan da kai sai haka mutum na ta kwana ne babu ruwa da sallar jami'a amma da ya talauce ko kasuwanci ya kare sai hidan da sallolin ga biyar da su yaka amma duk da haka yana da masu masan imani tun da ya san Allah ka kuran yi mai cutar ya mai da matsala ga wanda ka iya maganin hayyar na yana da sani da cewa dai akwai Allah kuma shi ke magani amma me yasa bai tsarfai ba ya fi tsoron talauci inda muna tsoron Allah wanda muka tsoron talauci mu tsarci wuta ko da wanda muka tsoron rashin lafiya mu tsarci kunyar lahira ko da wanda muka tsoron kunyar duniya da abubuwa sun yi da